studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu da hangana kai alborai da borai mataran go fondo go karan go hangan studio kalangu faji karase ai sai da abdu indita radio dalo la fm balyara radio fo kan de studio kalangu go go kam ga cer kamarano ga studio kalangu faji kara to nan narando fongan den no studio kalangu faji kara ran duwa irganda hako kango irin insha Allah bora hay kan ci kam ga cer kamara kango radio wita cingu da studio kalangu da cer gamara nan go balyara ran ga hangan studio kalangu faji kara sai radio dalo la fm jindabo karanga du lambo gi cindi dobo hun kuno kan bori fa kare man kala bore mi lalbu lokaci kan iga he kan ci farai fune no se kan gani mu wanda jan kama ce se kan fur alfari da kurkoy di cer gamara non go balyar de fatamara matano gi te ku kosrai hay kan ci jan kama ce se kan fur alfari da kurkoy di cer gamara lokaci fono iga yi haran jiro jir zambar hinka da waran kai kan ci farai fune no se mataki foyano ihim ka sambu kan gana alfarai da kurkwai ima lokaci ne gana marka ga gunda yarin yi malalaba gana kan kangandar mudu wane kulu nan nango radio da lolo batamara gonda salifu usmana man cikar sata bata mai hausu kan signe comité foncier départemental nango baliara irko manu alo marbaido albadi aman cikar tagazar bon kunu wakilo yadino sata watan gam. im kureno gabi kan signe aren abu ginfuna departement ra kan signe salu dunda da haruna nyendu amantikal point focal alfarai fubero kango telberi gandara kan signe chambre regional d'agriculture ngono sala amaga nango baler departamara inde ino gamar kafa kare woni tonanda da arando o kubayni studio kalangu faji karara ballar departama amanci kan nanguno kan wanda albarka gumo hay kan ci susudo harai wone gano ganan lokaci kulkan kai diya ban kurkoi cer habu kaka hay kan ci imka ballar departamara kudu kunga almai logandin susadin da bayan mu aka kasaba da lokaci kicho kan alfarai imanin gai goyi ban wone aka nisan dai gumgumo hay kan ci alfarai da kurkoi cer gamara nangu ka nangu ballar departamara kan ga hinkato borese cermariyan wala am kugto borense fundi cinaga fongandiyan no octobre hando jirzambar hinkande cinde gaman na bor waranzi cindi fono marai hay haykanga ci fitina kan furu alfarai da kurkoi gamara yadi no mo jiri bobo kambe sa woni dimanti sandai bobo no irdi aran kan girse bata mora kan iri burnye ifo no wo kande jan kama cersi wala mine fitina alfarai da gamara ay gisin nin sadu dunda niman kakala aran maga dermene bore kango ga gaso ta inge dano go ga bagu zawati kul kaina do ka sambu bora ko ke windiga di borfo imane do kadin asino wato dole hala boro wo ga dey fansiaga laabu dan diyoɗin site hari hay kulu siga kanda kala dokano ne wosi citi fonde dinna bora ha kurkono amane a kurey woman ha citi fonde mm -hmm. dinna bore ha imane a wo laabowo laabuno kan isiyewgare ala mm -hmm. to wodin wo ingano go se sendey wo kara ago mhm. ihinkanta mhm. wato kurkoye ka ini kalogandi mhm. kurkoyen no kaniga hayi bay zama ba bora kaka zumbu aka logandi akoi aka garni barmedo aga hinkinga haweni ama kaka kani ido dingonna ni dunguriyen dadi ago kakani ido dingonna ni hamoyen igo kakani ido hunkuna kurkoyey bor kanga barma feriga dunguri ka mm -hmm. bor kan ka ka kagar bor fo ha modan ka hayo gane doka sino inga kati wone seno doka siga goro to aran sidi kan lokaci fa alfarai alfarai bono go mure hay kan ci e fariko ga wala matan wote to di bay alfarai wo hala de ika ayo doka bon nay ga sele hala so ndi sambuta irta gana labora o di de irta gana labo mhm. batame ngor ka hayninde dunguri hinni ni gate mhm. iga bay di gonda hayninde dunguri wo ni sura mate kaga toda mm -hmm. iga bai bata goni iga te somno iga te gisima iga te lafoi mm -hmm. iga te ham iga te haikulu mm -hmm. iga bai kan wodi agono mhm. amma de doka gono ine tagazaro zone agil, ag, eh, zone culture no zone agricole mhm. ina doka te ine wallahi doka wone emisi dan cerga zama asihima so inu sambude example borki man cene gaka mhm. to wodi no wodi kati senda hadirma to afoga wodin ko wodin go kande wodi gan mm. bore sigi citti fonde gan ngana go kande hasa inga de go kanda tore me kando haruna nyandu haruna nyandu aran dino ga ifunu go kande janka ma cerse alfarede kurkori assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh laliroi diyango ga la sabai kan go kande fitina za sintina dai labo gonda sokone mhm. goyi wo kulki go guci kulgo ningai wani tere. Mhm. da lokaci to hala iga lokacin dan kai iga fara sallama borai wo kulgi hima ka gor nan gufo imu lokaci da dirko ta ina lokaci dan din bai kulmo lokaci fondai gana to lokaci bun bono fondai gini gan hakan go kan da masal be rono so ina doka da ina ina ino handu fo wala hakan ga din hala ga tojir bocin gunim di imka kufuro lokumo din dan borai gono doka igi himka ce gana za be zasintinano do kagorandiyoŋo imana isigini ganandindi fondo wala funda ba ino go furara irwa haya agogi digobo jir kuli ga do dan do ka sigo goy irwa haya agogi kaifandi agogi di n'o te kan do ka sigo goy wat kuli mini haranno agate haranno agate to jir kul mo bore him soko nan dan hara son kai ko te manna ir sokon manna matkin sokon o te idi ka hasarote haran bar mai him ku furara me de za son bore o kan na invite autorité gon hay kul gon im ka ku goro im euh, sanni gisi mm-hmm. im ci mo labora be kul gan labora ka bore san im bore sensibilize iri gisi lok ci ya cine mm-hmm. kan lok ci ya cine no igi fare wo libere mm-hmm. du lok ci o to alman kul kairi diara a agonda jukke yanka igi bora jukke e kurkoy do hare ngai mo gonni ngai do hare eh, jin funen jin funaydin igihi man da di goga marga ita imini ke imaka mhm. imu doki dan kan doko ne no rigisi mhm. hal ba i bore ga kadin igi bore ko imici imi ci ise kurkoi halika imne ise arandi haran doki filan no idan mhm. irsi ba doka din am fatta bai kul do hariza final fariza faraiza kurkoi ni ji hali gogo ne wote kul masala aigisi ka agazabu to madala irme kando eh, honorable aran di yan waga ifo no nan kan jan kama ce sigo furar fure da kurkure cer gamara wallahi jan kama dal fure kan fur cer gam ka hay ku kama cincin gibse yidi da kol soloto albor fari ko ninga fare fara fula ngai gogo bukka. kurkure wala o di ci se irga ko se ci wat irga te girbi ngin zin dirgo sa joga mhm. irko hala monga e eh, nongo hiro hiro irma ci borai sirim ne maga in shika mhm. di ci se isma imu zumbuka mhm. di zumbuka borai ifar handu marje igo far iman ninga hay kum ni tefu im ka gabi de gabi gani gani kar gani gani ngware ka ngware kai na tudu mata ga tege te koy do talo kul go zam zafar man ben ikka mhm. nge ci talo ne o tere fal ni go di mhm. toni kan jendo go kul su ko me iga bay go kul ki gani kar ne o di ka kan si di bakaro gonce tagdal laboga pande fan bakay se ken bakay se ngi sen go ha kutti don honorable ge karanga salufu suman arang ci eh, ko dep eh, secrétaire permanent arang wodi no ga ifo de no go kan fitina alfred kurko ga mara wat kula go ge ga hawde no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ga sabar se kan kuna arang ni ke irin ka sala ge tikar mera ay kan ga ci fitin fitin kan bore go di der ko te kaydiya ka gusumbu alfarai kugingai farey albarka yoga ku igdikan giri kulu borey igwasika kurkoy igwasika iga wasika alfareydo wori ngi ci fitin bane kan gidi bore gidi hal ba iga hayo iga bay miyaka lama gingina kanina kurkoy wana hayo ha ane do kanu sino to ko gono labo wo il inni je labo mame asibu kuse tugurera kan en ci dib fanda yang gisi mhm. hay kan gici yadi mhm. asibu kuse tugurera hani zo kan bisa mhm waɗi seno préfet da miru da bode kan gi himanda ifuro furo tagaza labora ga bode lakkale condi bode hin cer suru bode bangate nya fo babu fo nine ha ifo faut seno jiri kulu bore gidi kan go gogo fitina go gogo fitina zama hadde ga hayo dai mugunde gidi tagaza labo labu no kan asikala kuraya nongo mhm. da nankan da nankai gafar gamara mhm. yalinga dinnin chaka kurai ni ga baga furfari mai gora ta gazar go yi gamara goro nan ga bisa hiri alhali ago isa hiri alhali mhm. to wadin nogate hanfoyan kurai nongo do hari harino mante alama mosu gornan ka harshi haran mamu kan borfon ne logan no ne ta gazar labora foreyan gidi kan lima jingai kaga logan dana ko bisa mhm. hay kan ga jirgi te ngal isi isi nasu mhm. to wadin banda manci ba wadin no manci ba kurkwe kan ga ka gici sanda sanda bore mu bogana gu ga martine bore mun kuna kurko kan gu gididin ma da ni she. Mhm. almanai alfare wanda no afo wani sunan gidi iga wasu wasu inge foro wi ba monto wiya yemu dugede nge kurka sam ka gugoro mhm. nge wonge wi ba da si gornu fa ka gornge farira mhm. wodi sitinanwa mhm. alfare mbo afo yonko ninge almane iga wi yemu ka gada almane da yalinga barkan kaga kurgu bisa agoci cigu bisa ni di fare man fun ni di mo kalmane go farira yalinga ifo ni ne boramte ngwandi ngwandi amala to wongano go kandi fitina ku kan gono ya dinga matakan yi himagate matakan borei kidin uhuh. irbun bono ga da hayakan irte kan ki alfarai uhuh. ifo ki yadin ki ba ka ir wonno farmo nongo walnango ka ir far uhuh. ir da fondo ir malaman da ara zama ara ma ne kiti fu yango san yango zama ina barbata kuti haikan no bore magate ba na far ina di man faro tan ni sinda fondo ni bun bokan gonda alman ni man alman wadan ara <laughs> ballanta barkan ka gubun hala hazawa <laughs> amma ka ga ga alman dan fairuwa nira dama <laughs> yama ba kul gaba jiri kulu ware ko gici sai Imi ci sai kan iman fare tan gina fare han filan ni gini tan imin suru hallo kutun madala monsieur le secrétaire permanent irme karando e eh, haruna nyandu himi ka sambu nan ima fare fureno na gay gayi kucu falan le fonda kin him kasambu bora kulgu fonda boy kadai di man goida mhm. lokaci wodi ban ka lokaci da ina dokayan da mhm. borai mu dokai fonda gana mhm. zamdin ko gun borai kan goga bore kan goga bore ngwani din man ci ba kwarai zanno yau yanno kan bore sibe ba nan ka hara ifun donc ni di a hasaro agogo bagumu e pi asi kai ngwani yo hinnaga agogo to fundi ci naga igogo bore den charga de za bore kan yango goro kware zai di chere problem si bore gamra mhm. amma yo wedi igo ka igogo sandai dan bore di chere gamra kal bore igogo ma chaduri mhm. ne di e din koy guna ko min yanga ni gogo bisa mhm. ko min din gandir ko min gama ira hiliyan gonu me amma ndi kan dam si no hare isi kai donc ne ki a damdi ni go kai ne halim du kasarote ya dinga nan mu din sokoni wadan matkan cinagi himanda bore wo kuli irni e, ni e, dan sawara. kurkoi jin funai service jin funai mhm. da haya kulin gorka sokonen dan mhm. dir ko ba haya ga te dama ai wo kai ai la sabo kai di eh, matkan gobe cewa go humburan si to kai go humburan ni ko ne aran di haran haini sa ku ce hal zambari du mhm. ni muka ni mu dunguri dan ni barmara i muka i ma ka tare ku gusa malman sai har cin do askan da bine askan da bine lalle borai mihimka gorkadi fonda kan ni san furke haya amte dama amte dama insha Allah du bore kam dan cerkan bara agati ma da lagin fon go Haruna nyandu kabe e eh, saludu nda to aywa wa kai ga tontoni se ay kal de ir kur ko yebo mhm. din sambu 2017 mhm. ine danga kur ko irma ko ki gar sa jora mhm. ay bu mono ko har garu rugge de garso ir tere ni o ed ir tere ni o balle yara chef de canton inga dona haya kulu sarjo samboy koy kam ay koy ay yeka aini se wallahi fondo hinkani gisi mhm. fondo fa borkun masida inga fara. Mhm. fondo fa eleber transima mhm. kan kaka bisa azanga kur kur kan ni kaka bisa no makko yaran kwa aga kande dogonai iro irwindi irgo aga irgo aga agar tira gono irna habe boy ka fattade wala irkoy iyeka ina konda habe furiyere kai kondir zutti sibirni ne tirane ine woni autorite kino fondo ino ki yekka ir jeri. kuli koyno ino nene nene ne kaltawa fulangeno ika kamaru kirdi ne ay kwara jirbi mhm. hinke igo gir goran irde ruggo oro ine manir fonda kanga ne ayge hausi fari kuru mhm. ni fam to adamayje kam ninda goyi niga hali bay niga dan saware ko ne bure di karan goga cidi inge dena goga murado sar zama hande adamayje ninda na sel ni gisi mhm. sub asi abon ngasa dan ba saware danga danga ya dinga arna kurku aranga ka saba amma manki amma iga tunandi manki sanno karanga sina nanti mm, di di ni gane a kureyo man ha tira kureyo man ha luwa saliwe yakini yakine ato haydi ma guna to adamayje kan de ni jina bonno inin kar ni jina bonno inin hau ni labiji tare ni ma akani wanni mamma e suba ay wayga di kurko fayma selen ase to yadi no gogate madalir garan fonu goy me kando honorable ara wo wodi naga fondo foni him sambu tuna no mate lakkal kanay kama cin da lakkal tuna to fure funam tan lakkal yi dai matki fonde ki sambu babi furu wona fartente mhm. bon ko non ganda préfet en fartente mhm. kul farte gadi ina kwara ko kul margu mhm. bo gaki se matano haran konsolo baranda inga kudere matkan konsolo baranda ka mantin da bai mata mantin ina de in lokacin sambu kini ga fare ga zam newo sambu no ina kalhan du december hando jiri wokin dugu no nga terza gina ka imam ban kan region ci gina mhm. inga ni goga hanga wo kan prefecture wo ki sambudin le ken zo din mhm. nga bo bani foro mhm. din ni almandan aga wallahi hino dirma irgin kargo ba ki ne fa fa tan yarin halka son faremanta mantan halka son mantan dat kul mantan kan ne ina faraitan nga kala eh, december hando jir boki nu gani gai boki nu gonga ne ne il sam gin si ban kalu jon ci gina mhm. ne wono ni ro tag eh, la bogano ko sajo gawa kambo ara mai gare ci preference woni bon ni sambu kadan ki man region ci gama zaman da man sha da ci te farai nkun nini fari nini hay dobu mhm. nini hay ku dobu makkan dini almano gadan fat de sajo gudu go sajo ga ni faro ga mo din dergin jukke mhm. nan ken ba kul mo koy di ka ne ne doka sino iri wogni di ga gayno no isin do ki follono madala mes honorable le garan fondo go salaf usman ri me karando hare e anga fondo foni sim ka sambu mo kan ganan e mo lokaci gayi ka gonda fondo e ni sambu mhm. aran ma bore ni bore fatta bore sawar na bore bore ningai hay wono fondi ki sambu ni ci mhm. ngi ci sintina gadai ine farai harangoyo ga bagun mukancin kancin mhm. boren wi boren agicin di sai bobo mhm. wadi sabbai sinu ine kala hannu tagi girbo cin digu gatu ga fare mufu fu ci mata ngi ci ina jinda donal fare ga kan igu gurje no ne da hannu ta ji cin dugu hay goni se ni himu ga sambu ganandi ehin kanta gaci iddi kan fari bobo inika mhm. iddi almane furo mhm. iddi mo kan nan foyan bore man goyo gasandi bore go gawo mhm. woni sabbe seno eh, prefecture mbo ana patrie ndan labo ma mera ibo di ganan koy gana za idi alman igana mbisa alman koy to iri wogi sikka kan woni kulu kan da dogone ay gi sikka ga mono go kan da bore sai dogone hayara to to mesele secrétaire permanent fondo fono igana bumbu hali gulu lokacin ringa ai ki hando jirbo kin gwawno wanda ai se ir koyno bu zama hariyanno borfolo no gorga hawo mhm. Jama kullu za bonkono za kwar koy za kure koy za alfare za kurkoy mhm. ngai no goro ga sala mhm. zama haikulu da maci bore gor ga sala ga wafuku zama wafuku e sanni no ne burkuci ki salandi ya ga hakici din n'o prefect ka anda ka takarda bonga da hayrandi kin da ren di musungu ha kan kin dirse ngan dir gogo te wosungu <laughs> imi ki fore si kan fare man fun fare afuningo kala handu ta yigir bocin dugo <laughs> ya dinga inga ci mate inga ci nin kurka isine ni kaga bisa isine ni kaga bisa <laughs> din ka no gabisa ni gabisa. irga bai musidan borfo fayta nin kan ga ci fari ko mo bakan ni foro nina wi ine halo ka son fare man fu ya dinga ni bun ni fare ni almanai ni gidi diga wuno o iri wo san aya kai muna kan ganan ma yaka labora irig bai jir zambara hinka da iwacin di iya ina forum teno din cikawa kan na hay kurkan ci bore kan fare fune no guguna tagazar komino ra kalam ko hay kan ci komina kan tagazar windi e ko hay kan ci margaba matulo kan sigine forum forum odin do ina sanin wa batu ini gwarandi ifuno ganji kan za lokacodi. di iman hinka sanda bonza sanda manki mana bonza no mhm. sanda wo ina bonza ni di somo bore kukan gogici ina ifo seno da bore tun azau kambe mhm. di ne o dai ne nganda tanji kanje no giri mhm. almani sufuru di ko ko golla bora almani almani sufuru di no dan kendu ya oh dan kendu kul almani sufuru yadi nga sanda wo ainan se irin ni kyarga go irin ni kyarga go zama bore na sanke sambu kerse bore no yega fatta banda yega sankadin taferi mhm. kina taferi din wadi seno bore si farga da kyar lakal kendiyan mhm. kan hiniwo hinino mhm. dina hargisimo bore hima galalabaga wadi seno ni di ifatta gini lakal kendi manki hala hino gumbur bore no ine lingo bore kuru amani ya kurkono deno kinda bore gine ine goisintina nem ko gini lakal kendi kangana ngai mbonona alkawlo ki sambudin ngai wodo hano kasa gono yadi nga manchi hal doka sinno doka gono madala ay gan suka sabaran sai ay me karando e eh aren bora salu salu eh boy kulga bay kan ina chiti fonde ngoran di kan ngurtale inga no almana him ka sambu wat kan igfun eh azawara ka koy dandora amma igdi lokaci bobo eh boran gona kan manchi kurtale di ni ga sambu e sambu kala daba woni hara funar ngi hinkinse irma sambu matakan de de de akidin mhm. haya meda medin masambu de zaganda 2005 kason foron wakin diguno te tagata mhm. foron wakindi wo meda mes gestion de confilino mm -hmm. kurkoye da alfareno mhm. hala irko te son ika ina forum te ina kurkoye margu ina rugge garso garso da garso e margu da fari koye margu wo kurkun dinga dabari ga tunda mm rugga da garso ada kurko inge di tundeyi isi borfose ni sewdan farira mm -hmm. fari za bora tunno da ninga hayni wi mhm. aginga hawoka sajora kandega haw mm -hmm. asi boreydi mangoyde doka wala mm -hmm. de babon mm -hmm. jirbande fo ay ayma acci mm -hmm. mannan mm -hmm. novembre le 16 novembre mm -hmm. mm -hmm. ir margu sewude kanton ko ara mm -hmm. ine hay kulu kanti de ne kala nigeria ruggano garsono hay kulu rider mm-hmm. pastoro gono mm-hmm. kanti kurkoye kan igasi sawareta mm-hmm. almane imesi debe gana haran ay hinno ka kuwa rajora borkuru man sede o oh. aga ba garso cindigu kan ka margado to hala hay dinga kani si agate to hay kurkandi diniga sawaranda borkan si ba wallahi ni murado site dinno goga kanda haya bumbo ka si ibinera dabari ngane lahani fona gin kan lahani hinzana Sinti sintine debe amanti turuba luwa wo moto nanano mhm. ihin kanta de moto da almane fari wani rani ko mhm. ihin zanta de moto da ni almane no. to ne no e eh, aran kirse bon fere naran gokkande hay kan ci kurkoy da alfarayse o eh, bon fere ka ir gokkande kurkoy da alfare da alman koyse famande wo irge di di ikul a luwa afallankano farko gondi nga ba kurko gondi nga ba almankoyo gondingaba wato luwa fallankano irni famandi di yeka tirey kanga bor kulno fondo sajora wokigane koddu riral koddu pastoral tirera ina borey famandi kod, eh, koddu riral ana bora medame famandi mateno niga te ka mateno iga niya ni farko maduni ba farmiga mateno gane ka kurko maduni kuraga wodin kulu irgoga bore famandu dine koddo pastoral koddu pastoral ingo nonguno kam ika kurkese hinninina ka dinga ba kurei nodinno niga koy nodinno niga koy makoy kuru inga kadi koddu pastoral igoga bore famand ifo kadi koddu pastoral ifo kadi koddu rural koddu rural o jama kulu wone no irna kurkoy famandi koy famandi wodi ihinkanta irgoga kurkoy da alman koy famani da farkoy ifo kati kofo ine kofo de seteno kango kominera za za eh, region ora kalama ka kominora kalama ka departement ora kalama ka kwarera kofo e ifo kati igoy kwarera kati dida kofo dan maigaro inga kati ajin bora kofo e di ingano ga guna manni ga kuru manno kati kureido do manno kati farmido ko fo ingano goyeydin te irgoga bore famandi kanta dai gaabo hunkun asi tugu bore se jiriwoy cindi fo irga sigiriyen te radio ara hinkantamo kati kefoyen irga te fulangenoogane hirdeyen hirde kati sudu babu iga bore margu irde cera bumbo bumbo irga margu ga faakare dirna te irma borey famandi wodin ka borey boŋe feeri kam hay kul kaŋga te mi duni bara jamara no niga duwa wodi irgate ke foyen gomnato bonse wala mairie wala ong wala projet igirga irma te foromen wala irma te margen kan borey irgi famandi kan fitiney wo kan gono matine irga te ga bonza wodi en kul irgo gate asiga nyimo ba boren gono kandede bora kurkono warfarkono alfarrano aga hinka kubanda borgane filana ayya zamairi o manti borkunno bay ifo kati kodduriral koddu pastoral bici wo ka arante margadin aywa ay sifam zam borbo bogon sifanu ba margara irga ni se wo kan kwarara margadi ite ko kofo wonadin sariye kan igay ingeyne wodi en kul ingano igate gatefo hinkantamu irgate kolatte de eh, irgate base de badire done katirga garaga windi kwarera kwar ma ha ifo kati a matsala kwara foga hinkade bange bonir gonna matsala kwara foga hinkade kubo bonno ir gonna matsala kwara foga hinkade e almane julien bonno ir gonna matsala to haydi medame irgate te de done irma haya te irma sambu kwar wone wode kwar wone wode irma dankerga dirna der jenka irga di matsala medame kanko kominora ifo kati matsala ifo ka fay fondo fono iga sambase fonda di mayda mayni ga sambu kwarano ga sambu kurkoyed alfareno ga sambu wala komino n'i ga kande wala meri n'i ga kanda wala ferfetir ni kanda iga diwoden irga se fondo nan ka aga koy Madalain haruna nyandu aran di alman koni bobo dabani ga sambu eh, haikan ci turbe nan gura aran di ga wani lahani funa gin kande hane ka kande iga bagumo mhm. daga matkan kin saloni cin da yake da mhm. dabo wa ganen si alman bom mhm. am gana fonda ki ka sa am gani nga fonda za modi no kan bore kuse da gona zam daba mota ga ba gane bore ga ba gane almana ga ba gane dole ga furfari wani za almanna dabgan no ga furfari wani za an fari wani ayo mono aga ta saro ya dinga ni di ayo be no turbul be no ima ima dabgana ya dinga ai da inga fonda kai kai se zamani di dinga ne wono go kan di im furum bo lokacin manto zama turbe wo ga ki kadin isi hin ka furo ka turbai ga zama lokaci o manto bande fari ko igini gai mhm. amma da bawo igini kada ba gana igine da banon gai gogan ngano igan kudu ka sarwaite mhm. amma turbai o maga za da fari ko igini kini gai didi kan gai goye man ba mhm. a seno igo iga ba da ba gana igo profite ga da ba gana dangamar kara ni kirse da sonda kan prefe an fatente kala labu windi ka bore fahamun di haikan gici fore funyo bon fondara irgi hangani se salu fusman nan kan ni fahamun di labi zai satai kan ihim kadan kwarera damar kan ihim ka banan dite dan wayan dite ni na salu tigi be kaskanu bo musu kitin bonse amma nin kintin bonse ni kimo nin daran dino woni se no ine diga bayma wani dumi dangadate dole kala imu boranunga alhako wani sinine megerey jarga ihimau komitidano kanga hagoida feri dir kote asarauti komita din ine komita megerge barara aginga dan limango alfare imadan wakili kurko imadan wakili dano isine megerogo ba boro gibse boro wati din asiba kuse tugure da asarauti baragu zurno koy galmal wanedi din almal wanedi halfo mu bo bore ga ba imare alfa boron boran ga ba yuwi yani ga din wodin te deja ni fatta ni wani hayora ni wani gono me ni monte har yankan hino mani no fondo ni mate wani sini ne komito din dan din din wayan te di nin kan siyasa ro te di ine mu kendi ka gici me garose din ci me garose me goronga no ga komito din tunan da am ko farora am ko ga faro gana gidi nan kan non wawo ngwayan don te. leme wati din wo e kosuno ya kini boraga da hauno mine yawo na te da fe gine mine yawo wayan di kul wayan di a alman beri a alman kaina mai haiki ne ni muta adalci zama haiku kan gugute ina ni mana cimo gana ba ni giriga banandi hanfo gidi kan ni mogo fondata wani sai ni ne hunkuna dir kote ni wote aga telesono ine me grose nim konda ni mu kogo nongo guna din nongo guna igi nongo ne sigidi badama kan wadi boko marjina gangate da boko woina gate igine boko woina gate da boko hakuna gate igine boko hakuna gate ya dinga dina hawdi igine hunkuna habu marini go boko nera dine bo kan zungu guni guga nera hunkuna kini la sabo te idi kan wando ki din nongo ki la sabu asibis bol boko tachi ya dinga zungu gugu tachi ni gite ga boranu bora wona hayona wati di binde bo ku gubai emina dalmano kanno zambar yawo dan foino zambar yawo yawo irwo kutungagar ir kutungu wodingar me hunkuna wodi sino madala ai me kan honorable bai dal bade aran wadi yono ga fondo foni him ka sambu kan ganan almana mi da ba gano in mu kan gokkan da lahani im fondan sambase mayam da ba gano mhm. bena ganda mhm. za i tunga ka mhm. go kini gani ko sarai asindi mine bura kini imni yiti in sistem za ti kisa mane go fuka igani gaino ishika da ba mu balla yar ne gan ka bisa ni gan bodo igadan bodo mani mhm. bodo igani tun lokto man to igani yeti sai to ka iwo dikir sai iga bai shibiru dole irkan ga dole dugo gani yeti diga mhm. sojan sambur mani boy gira irwan ne ta wato di gan mhm. diga sambur mani ima almane boy geti nan kifu lo nya na tim kir sai dugo ke soje irgani boy no geti haruna nyen do aran dino ga fondo fonar ni ka sambu fondo kai ka sambu di ban ka doka nan doka ima gorandi dina doka gorandi kul masale wo di irko ba irgo wade zami fono kan masale wo mana mhm. e nan kan turbu go ine turbu no ikar man se far ko e wo ini tilsani turbai ka mhm. turbai go no igo turbai ta igo ge ka ka dab gana mhm. ya dinga idi kan turbai ga ngai sab ka sarote ase no igo daba gana ya dinga daba ki go gandin za yi ma igo daba gani hino mo min hin kwawo da amni gai im ko gani ngay turbe e bore kayan go fare go turbe rani isa di mu furu ngay fare ra zati in turbe ka ya dinga dole lokcio di go go ne wote iga lokcio iga iga respecte iga lokcio ji singa inga nangora ya dinga ni di hal woni wo go gate kulu idir ko ba do go ne te hin kan ta mo kil go ngware iga ir ko te lokaco igoga lokaco dan imu bora kul mar bora kuli ma mu imu ji simine alman koy nim sini alman o den ni farora matkan ni don kate imi ci mo jukkan zama luwa gona ta wani luwa gona kan borai no gadan da borai wa fuke ni gorandi dole no ni goida zakan lagono ni gorandi jin fune mo gola bose dol no din da ni goda woni no irga ba imu wafuki ma gorandi wat kulu di dai gogo ne wote kul dir ko ba irga wade salunda ni do harai ni jinu ga mutani him kate to wallahi o matakan da yage di zama fondo hin kano fondo fa dine tagazaro tagazar sidla kala kuluwar taranzima itaci kande ga fatta tagazar ka koy kala nigeria kan manci kuluwar interne village kan manci turba kayne kayne kan ko har hawe ga gara ine da me irko da de da ini borne ma sambu kilo zangu kan sinde igu sambu tondi kanje hirome ka ko sambu rome yongo e eh, ni gale non ko se kirri ina borne ina goymo mate kan kurko batame kan kur gono batame kan almane kan gono de repo gono de patriage gono mati kandi de repo dini almane kani agonda nanka iga fulanza mm. ine dinka kwarara ba ni ga da ima almane da mechanical susube mm -hmm. wodi yo kulu a gono amma ay mene irwo fondo hinkano irgo fondo fa gomnato milkega ha labari diine gomnati asi ko ala commune ora asinti kal zab ko ara koy ka koy bon kono koy maire koy préfet imir ha labari irma labari no ise diine margeyte kwareira gam diine kwaro diine may gari wodi yemmo ima gune fondo fondiga sambi ise za kamiri a irgo irnate ifo katigo irki ni sedan kan bangugo irki ni sedan kan turbago sedan se lokaco man kube gama burkul kan sittire signé ingo donno non karende kati abafa fa wodi wod hala de do kadi irna fonda dingana mata kan haruna ki ima te kolate de ne in bore kul margu bore pati mi margu dia elever goro sisino ni gonda ni hawyen ni gonda ni kurko wala kwara kurko no kan sambu kwara almane ka koy azaba ime dame imi margu dara ngara hawe gaino dara na hone kul gaino ai wo edi ngo gadi irkoy ba di irkoy ba afi kanga bisa ay ne dawa gawo man tur dan farga fura ara afi kanga furo mo imati non kul ka igine borego ay o tontona kay kande no eh honorable mhm. aran wodi no ba fondo foni ga sambu kanga nan eh, eh fitina kan fura fura da kurkai man gamara imi gonza fitina kan fura fura da kurkai ga ngaki ga bin bonza da ga ci da lokaci to iru irigo koy gani sensibiliser gani fahamandi arangi bon feri bon fere di gani no lakkal kanai kan ganan do kosolo to almar farkoye didi almar koy ko makagati jita yanjan furi gamga almar e di eh, almar koye di go ki di wallahi wa son tray man fatta iminga almanai gai diga bani da lafiya diga ba makani bani da lafiya zaman kuna di kafa alman kulko ko fulko di ka kisi wallahi igal man ko karin go mhm. woni o shinne ke kul wo ku kangri go nugo kul go alman ko gondi ngai ta zaman ngay no za loko to monti ka furo wundi no kul kanga bore go bora fa handu man gini menen ka nga kai ne o takara shika imin gayni me ka cigin nim hanna ka nim bar men bogu mata ga tegate hin luwa gono hin gono hin mini karin dai gobu zakkan in hinde na hafulda madala salu usman aran ka ci eh, secretary eh, permanent ko fodep aran dino ba fondo foni ga sambu kan gana fitina wani eh ai ga sabu aran sai zama ne bai so ho kuna a kan burgodi mm. fondo sentina ci aran sai kan bore ga bore bon feri mm. il fatta in odite mm. in kanta in turbite in zanta in na lokaci gishi wani kulifo sai kan gana lakarkanai magbara bore gamara alfarai ima bay lokjo ki gisi kai ima gingay goyi te gaban kurkai mo ima bay lokjo ki gisi kan igudu ka ga furfare da gudu ga ngai logan de te yani ga haye kulu dina te inda no burku goro matki chidi la kalkane dinu ga ka fitin kusti wodi hinni gite te kan ga namuti ni kan ga churu go imanne musika mai magan turba ga koi gana kuegana kuturbaku nikangici ala forobo ine de lokuco ki gisi amanto masini almani samkidan farora fare imanita ya dinga da bore ga ba lakalkanai da bore ga ba eh, muka guzun birse kulu barakulu hakici din da barakulu te masha Allah insha Allah gwamni do zum bani gwamni da guzun bore sai labura lakalkanai gite burkusi bofotonye burku gudunga hayo albarka sai yau kai te bore sina eh halar ga ban lakkace ne funu wana sai karanga ton ne farid kurkoido lakkace ne kan guisa farid kurkoido iri wo gani do iri gani margu nan kan alfarego iri go koy gini gal iri ma iri ma bu mai fahamandi e eh, farid iri go iri go kwar kwar kwar kurkurkur ga mai go ce am kwara bore margu sai arandi ko sulo kan to aran farai yaranka alman koy digo ka wani gai wala makare ki no se diwon gugai kangana bani makani amfoi madala eh nan yandu sani ko kai foke ne zakar kende kon wato to zakar ne o kai te dai ci borai mu bai kan dokai no gono dokai din zani di bora gogo ba ta hasar walbo ta hasar kunnim ko nimki hinose da mai garo no goma mi ase da da prefecture no da gendarmerie no nan kan ni ko ji kunnim da amiro do no nan kan nagi da kulu bankan gama ni do kunnim ase amnim sko kai yaran mu kai kai yanje yanje ai sino yanje o ya isi no kuna do kai no gono zani di labaro zani du fito kunni mi hino ka kware donc di hino du kware kulu agir ko ba kula ste fitina amma daran ko kai na aran mu fasara mu sai kulu aga te fitina o oh, danga chen lakal ne kai kay te no lallamo lakal chen den bero kan go ye way kan yango kan gaino kan problem e kul ye way dini bumbo bore mu no fon kan ni samu ye way din sai ye way deno go kan ya kware zai kira wa shi genya te ya dinga ye way din bore mgu kidi do kan no hino ga bi sai kan ganan ha ilmu du ko wada madala ibuti lakarce ne wallahi wala karce ne wode kaga te dai sai di abdu matakan jama kulu cida lakarce ne wakati zamano ban na kanni kaka foru ne bon zamu hun kuna farmo da kura dinye gina su ni bon seno ni ga boro da ninga dunguro ka inga naga der ka de kurkoti sako amma yuro lakka ke do kirga te di irko ba di irko ba irga labaro sei bore ka irko no bayre do ke bon da bore ka irko danjine hino bon inge mu imirga aran ne gaban da salif usman ifo ki lakkar ce ne karin tonne lakkar can ne wanda gici kan na rase ina sanni yan gici ko ki gaba isi ba kala kurkai wana jin bore kayan gono Nga ino gihi no ga hayaki gici din in ko ga fille bore shi kan din hari filana te asiburi lakkar kan ne bore guci iro ce yan ko gite bore sina amma ne ma bofo ne bofo bo sikitin bonse hari o ba da hasaro te bumbo amma musikitin bonse irwo celnewo lakal ka celnewo ka irtina ikulla za kurka za alfaro ikulla bizenno yadinga labo arzika bo hakuwol bolay himaga hin cer o yo ceo ki te borisina tur fondo ko sabe moto salif usman kan ci secrétaire permanent ko fodep nangu lera da er, honorable abeda albade kan ci tagzar bon kono kilo salu dunda kan kai kan ci kurkoi sata kan signe aran maga yadi non da haruna nyendu kan kai kan ci sambar da glutir kan ci reka amaga fondo ko sabe moto aran manda medo yadi non da ngamar karan ci da mo kan alfarai da kurkoi kulu bos kitin bonse yadi non labizu kursin da fondo kan bisa ci ti fonda ga yadi nga matakai ci ti fonda ga yi imhim ka gana markaa gunda kanganan borem gono lakkal kanay gore nenirganaanse maasalam